shugaban kasa ba zai yi mana haka ba kuma ma gashi a assembly ta ce masa kai yi haka minista na shi na fanan ta zo ta ce ba za a yi haka ba saboda haka na musa a kuɗin zuri waɗansu ma suna so ma wani kila a hana ni kuɗi ko da za a ba ganna na bango kuɗi za a ba na yau kuɗi ba ni man da a hana shi kuɗi to Allah ya za su samu ruɗu ba za su ci burinsu ba in Allah ubangiji ya ga ah, shugaban ƙasa ba zai ce hala mu kuɗin na aiki da lafiya a jama'a ba. Shi ma da yake tsokaci game da halin da ake ciki sakamakon dokar ta bacin dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar Borno ta tsakiya Sanata Ahmad Zanna ya yi zargin cewa a halin da ake ciki mutanen Borno musamman ma waɗanda ke bamu da goza na fa fuskantar gagarumar matsala saboda an hana shiga da fita daga garuruwan. Abun da ya dame mu shine hala motocin fita da shiga daga bama zuwa har gwaza. Wayannan guraren mun san dai suna kusa da Sambisa amma bai kamata a hana motocin da suke ɗauka a kayan masarufi su shiga ba tun da aka kawo dauka ta ce ba taba barin mutane sun fita ko sun shiga ba samun wani ya bar cikin garin ba ruwan sha ma yana gare su a bawa domin babu man da za su zuba a tada boho yara sun yi rashin lafiya ba inda za a kai dan magungunan da ike cikin garin ya kare wani ma har ya ce ba wani gidan da ba su da mara lafiya particularly yara kayan masarufi ba sa shiga kaga lalle kayan abinci har ta kai ga buhu daya na shinkafa dubu goma sha takwas. To sai dai rundunar sojin Najeriya ta bakin kakakinta Brigadier General Chris Olukolade ta ce an hana mutane shiga da fita a yankunan da aka saka wa dokar ta bacin ne domin a tabbatar cewa masu tada kare baya ba su yi illa ga mazauna yankunan ba. not deny the fact that there are restrictions as a result of the need to enhance the operations that are going on in that area in line with the state of emergency. ya ce eh, ba za mu musanta cewa an hana mutane su kuni da walwala ba saboda ayyukan dokar ta ɓaci a yankunan to amma ai an yi hakan ne don a hana masu tada ƙayar baya yi wa jama'a illa wani matsala da jama'a ke fuskanta yanzu shine na rashin sadarwa inda kowa bai san halin da ake ciki ba lamarin da ya sa ƙungiyoyin sa kai da na addini tunanin ana iya wuce gona da iri malam Hussein Hussaini Jidda wani ji goni a hadakar kungiyar matasan musulmin Najeriya na Komeo ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan wajen aiwatar da dokar. Shawaran da muke basu shine su zamanto kada su wuce gona da iri kada su takura wa mutane su bi abu sannu a hankali don kada mutane su harzuka har Allah ya kawo ƙarshen wannan abu.